barkamu da sake saduwa a wannan masallaci na annur da ke nan cikin garin abuja a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau muna ashirin ga watan sha'ban hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama uku, wanda kuma yake daidai da ashirin da uku ga watan uku miladiya ta dubu biyu da da biyu. a jiya zaman da muka yi na kimanin awa daya mun fara magana tattaunawa akan hadisin ka'ab ibn malik radiyallahu ta'ala anhu wanda malaman hadisai da dama suka ruwaito su suka ruwaito shi a cikin littattafan su kamar al-imam ahmad da at-tirmidhi da nasa'i da ibn abi shayba da malamai da dama wanda suka ruwaito wannan hadisi inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ماذا إبان جائعان أرسلا fi غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه wato kirkeci guda biyu da za a ke su cikin garken dabbobi barnarsu ba ta kai barnar da kwaɗayin tara dukiya da kuma kwaɗayin neman ɗaukaka ko matsayi da yake yi wa addinin musulmi ba mun tattauna akan bangare na farko daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kuma ya danganta barnarsu da barnar kyarkeci guda biyu da zai shiga cikin garken dabbobi shine kwaɗayin tara dukiya ta kowace hanya ko ma ta hanyar halal amma kuma mutum ya ƙi ciyar da ita inda ya dace ko ya sanya ta inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni bangare na biyu shine alhirsu ala sharaf kwaɗayin neman ɗaukaka neman matsayi wannan shi ma abu ne wanda yake cutar da addinin musulmi fiye da yadda waɗannan garkeci guda biyu suke barna idan sun shiga garken dabbobi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana wannan saboda hadarin da yake tattare da shi kusan hadarin wannan ma ya fi hadarin kwaɗayin wato tara dukiya saboda dukiya ana iya sakinta don a samu matsayi akan saki dukiya don a samu matsayi saboda haɗarinsa ya fi haɗarin ma tara dukiya, saboda lamarinsa yana da wahala akan iya gujewa tara dukiya da kwaɗayin haɗamar tara dukiya amma a kasa gujewa neman matsayi da ɗaukaka al'amarinsa yana da wahala yana da tsauri matsayinsa ko kuma matsalarsa ba tana taƙaita ba ne a nan duniya kaɗai matsalar neman ɗaukaka da neman matsayi matsalarsa tana shafar rayuwar mutum ta duniya da ta lahira buka. ayat muka ambata a jiya da ke cikin suratul qasas wanda Allah subhanahu wata'ala ya dunkule labarin fir'auna da na karuna a cikinta tilka darul akhirah naj'alha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin Allah ce wannan ce gidan lahira shine gidan lahira wanda muka sanya shi ga waɗanda ba ta neman wata ɗaukaka a bayan ƙasa ko ɓarna Allah ce kyakkyawan ƙarshe yana ga masu sakawa. da wahala ka ga mutumin da yake wato matsanancin kwaɗayin samun wani matsayi matsayi na shugabanci na iko a cikin al'umma da wahala ka samu cewa ya kai ga wannan matsayin kuma ya samu dacewa da har zai sanya burin abin a zansa ya yi ta hankoran abin to da wahala kuma ya samu ya samu dacewa wannan fadar ma'aiki ce sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda cikin hadisin abdurrahman ibn samura yana cikin sahihai imam al-bukhari da muslim suka ruwaito ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace ya abdurrahman ibn samura la tas'al al-imara fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilayha wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta alayha ya abdurrahman ibn samura kada ka nemi shugabanci kada ka nemi shugabanci saboda in ka same shi ba ta hanyar ka nema ba ko kuma in ka same shi ta hanyar ka nema sai a barka da shi in kuma ka same shi ba ta hanyar da kai kai ta nema ba to sai ka ga Allah ya taimaka maka kan saboda haka yana daga cikin matsalar ta karkarewa wajen neman matsayi idan mutum ya samu matsayin kuma ubangiji subhanahu ala ya kyale shi da wayansa ya kyale shi da dabararsa kuma ƙarshe al'amarin duk su taɓi mutum ya rasa duniyar ya salahira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar da imam bukhari da imam ahmad da nasa'i suka ruwaito annabi yana cewa innakum satahrisuna ala al-imara wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamati fa ni'matil murdi'ah wa bi'satil fatima nabi ce za ku yi ta hankoran neman shugabanci za ku yi ta hankoran neman shugabanci wata ta kuno ta yawmal kiyama. amma za ta zama muku nadama ranar gobe kiyama fa ni'matil murdi'a timadalla da mai shayar wannan tir kuma da mai yayi wato madalla da ita lokacin da ake cikinta aka samu wannan shugabanci ake ta fantamawa ake samun duniya ake cin duniya tsinke to madalla da wannan mutum zai ji daɗi zai yaba wa abin da yake ya samu na shugabanci amma lokacin da ta zo yaye shi kuma zai sha wahala ce fa ni'matul murfi'a wa bi'satul fatina wato da sanda mutum yake cikin ta tana shayar da shi madararta to ya fi kowa jin daɗi amma lokacin da ta zo yayi aka zo yaye shi to a lokacin zai ɗanɗana kudansa lokacin da abu zarar al-ghifari radiyallahu ta'ala anhu ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana neman ya ba shi shugabanci ya ba shi shugabanci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya aba zar innaka wa'if wa innaha amana wa innaha yawm al-qiyamati khizyun wa nadama إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها نبي يا أبا ذر كان shi شيكم shugabanci ranar gobe ƙiyama taɓewa ce da dama, sai ga wanda ya rike shugabancin nan da haƙƙinsa da gaskiya ya kuma sauke nauyin da yake kansa kaga wannan kamar yadda imamun nawawi alaihi rahmatullah yake cewa wannan hadisi tushe ne mai ƙarfi da yake nuna cewa bawa musulmi kada ya yi hankoran sai ya samu shugabanci ya guje masa gwargwadon ikonsa musamman ma idan ya san cewa yana da rauni da ba zai iya tsayawa da haƙoƙin wannan shugabanci ba al-imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه yake cewa mun je gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam mu uku ne da wasu mutane guda biyu daga kabila ta kabilar al-ashariyi suka je gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ɗaya daga cikin mutanen nan biyu sai ce ya rasulullahi a ba mu matsayi a ba mu wani matsayi mu ma a ba mu wani position a cikin tafiyar da ake maza Allah ya ce shi ma ɗayan ya faɗi haka sai annabi ce inna la nuwalli amrana inna la nuwalli hada man sa'alahu wala man harisa alai wannan harka ta shugabanci ba ma ba da ita ga wanda ya nema ko ya nuna kwaɗayinta saboda yana daga cikin barnar mutum ya yi hankoron samun matsayi ko ɗaukaka shi ne da wahala ya adalci ta wahala ya samu adalci ta yaya zai samu adalci idan ya zanto Allah subhanahu wata'ala ya yarda shi idan ya zanto rabbul alamin ta kalla anhu ubangiji ya ce ya je ya ji da kanta ya iya wa kansa ta yaya zai iya adalci shi yasa wani daga cikin mazarrata yake cewa ma harisa ahadun ala alwilayati fa adala fiha da wahala ka samu wanda zai ji ta hankoran sai ya samu matsayi a bashi kuma ya adalci a ciki yazid ibn abdullahi ibn mawhab al-basri ɗaya daga cikin malaman mutanen basra masu ibada da gudun duniya yake cewa man ahabba al-mala wa sharafa wa khafa ad-dawa'ir lam ya'lam duk mutumin da zai sa kan duniya san dukiya a zuciyarsa ya so ɗaukaka to wannan in ya samu matsayi zai rika jin tsoron kada a tsige shi daga kan wannan matsayi to in ko yana jin tsoron tsigewa da kan wannan matsayi ba zai adalci ba inda zai ji tsoron za a tsige shi za a sallame shi daga matsayin da ya samu yana jin wannan tsoron ba zai tabbatar da abinci ba shi ya sa almajirin karaja ibn salama yake cewa sun rika zuwa suna tsoratar da shi shi wannan yazid ibn abdullahi ibn nawhar a lokacin yana alkalanci a falastin sai aka rika bashi tsoro akan cewa in ya ci gaba da yin alƙalancin nan bisa yadda yake yi dina da adalci to za a tsige shi domin yana taɓo sama da kara sai yake ce musu alaita fi zaita khubzun wa zaita ƙauyensu shi ne zaita ya ce in an tsige ni a ƙauyen ƙauyenmu zaita babu gurasa da mai da arjiyo ilai sai koma can ma'ana ba abincin da zan ci a can koda gurasa ne da mai to ba zan yi tsoro ba don rashin dan jin tsoron zai hana ni adalci saboda haka duk mutumin da zai sa san shugabanci a zuciyarsa to in ya samu shugabanci kuma zai sanya tsoron abin shi wannan kuma zai hana shi yin adalci in ya rasa adalci kuma to ya rasa rabauta kenan duniya da lahira shi yasa yahya ibn yake cewa la yuflihu man shaman shaman ra'ihatar ri'asata min duk mutumin da ka shaki kanshin san matsayi san shugabanci a wajen su wannan mutum ba zai rabauta ba yana daga cikin mummunan tasirin da irin wannan kwaɗayin san matsayi yake jawo mai shi zai sa masa in ya samu matsayi duk wani abin da zai yi kuma zai so ya ga ana yaba mata zai so ya ga ana rubutawa ana yadawa ana shirye-shirye a gidajen talabijin da rediyo ana faɗar irin abubuwan da yi zai so haka in ma ba a yi masa haka ba su zai kokarin ya cutar da wasu waɗanda yake ganin su suka hana ko kuma su ya kamata su yi ba su ba zai cutar da su wannan yana daga cikin abin da ibn rajab alhambali cikin sharhin wannan hadisi da yake ishara zuwa gare shi ce za ka ga wanda yake son matsayi da ɗaukaka yana son idan ya yi wasu ayyuka a yaba masa akan ayyukansa zai nemi mutane lalle su haka kuma ma idan ba a yi ba watakila ma ya cutar da wasu akan wannan ya ce watakila ma ka ga ya yi wani aiki a zahirinsa mai kyau ne amma a ƙarƙashinsa akwai wata mummunar manufa kuma ya rika yi wa mutane dodorido da haka yana son zirle-zirle kuma su fito su yaba ma wannan aiki nasa wannan ya shiga ƙarƙashin faɗar Allah subhanahu wata'ala la tahtabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmalu bima lam yaf'alu fala tahtabannahum bi mafazatin min al'adab wa lahum 'adabun alim Allah kada ka taɓa jin tsammanin waɗanda suke farin ciki abinda suka aikata suke farin ciki suna fariya da shi ko kuma ma suke so a riƙa yaba musu da abinda ma ba su yi ba Allah kada ka yi tsammanin waɗannan za su kubuta daga azabar Allah suna da azaba mai gadani neman sai an yaba an kwarzanta yayin da mutum ya yi wani aiki hikin Allah shi ake so a yaba masa duk sanda aka ci wata ni'ima ta shi ce alhamdulillah yabo da godiya da kirari su tabbata ga Allah shi yasa za ka ga shugabanninmu na shari'a a tarihinmu na musulunci sukan guje wa irin wannan suna so idan suka yi abu to a bashi a rufe ba su san cewa a fito a yi ta yayatawa wane ya yi kaza wane ya yi kaza ba su cika san wannan ba suna kyan wannan suna cewa wannan a yi wa Allah godiya shi za a yi wa ba don shi ba ba za mu iya yin wannan abu da muka yi ba umar ibn abdulaziz kowa ya san umar ɗan abdulaziz saboda adalcinsa akan sa shi a cikin jerin gwanin halifofin annabi guda hudu sai al-khalifatul khamis umar ibn abdul aziz ya sa in rubuta takarda a je a karanta ta a wurin aikin hajji lokacin da duk al'umma ko al'ummu sun zo daban-daban na kasashen musulmi suke karkashin shugabancinsa a je a karanta musu a ciki a ce ya yi umarni a kyautata musu a matsayinsu na talakawansa a kyautata musu sannan duk wani wanda aka zalunta a mayar masa da abin da aka zalunce shi a nemo mata haƙƙinsa a cikin wannan takardar da ya rubuta su yake cewa wala tahmadu ala zalika kullihi illa Allah duk wannan abin da kuka ji na faɗa kada ku gode wa kowa akan ku gode wa Allah ki fa innahu law wakalani ila nafsi kuntu ka ghairi da ya bar ni da kaina ni ma da kamar sauran nake wannan taimako ne na Allah saboda ka shi za ku yi wa godiya akwai hikayar mashhuriya wadda ibn abdul hakam al-misri a cikin littafin tafsira umar ibn abdul aziz alama ma rawahu al-imam malik ibn anas wa ashabuhu a cikin wannan littafi ya ambaci wannan kissa ta umar ibn abdul aziz wata mata da aka mutu a mijinta ya mutu ya barta da marayu yan mata guda biyar ta zo wurin umar ibn abdulaziz ta koka mata matsalin matsalincin rayuwa da take ciki da bukatar ya taimaka saboda haka sai ya ce ya sunan ta farko ya sunan ta wanci ya ce to mun yanka mata abu kaza duk wata ya sunan ta biyu sunan ta wanci mun yanka mata abu kaza duk wata ya ta uku ya ta hudu ya tana ta faɗa sunayensu yana rubuta abin da za su rika karba duk wata da ya zo ta biyar a da ya zo ta hudu da ta zo ta hudu ta ambaci sunanta ya ce to mun ba ta kaza sai ta yi ihu ta ce muna godiya Allah ya taka maka da alkhairi kaza kaza kaza kaza sai ta yi ba mata sai ce to waɗannan hudun su taimaka ta biyar ya ce mun taimaka ma kudin lokacin da kike yi wa wanda yake da wannan ihsanin godiya shine Allah to amma yanzu tun da kin dawo kina gode ga wanda abin ba a hannun shi yake ba to kenan kudin su taimaka wa ta biyar sai ka da abin daga nan wannan ba komai bane saboda su abin da suka daukar wannan shugabanci da Allah subhanahu wataala ya ba su wani haƙƙi ne ya ɗora a su haƙƙi ne na su isar da saƙon Allah wata ala su kiyaye dokokinsa su kiyaye abubuwan da ya haramta musu su mayar da haƙƙoƙi zuwa ga masu shi su nemi yarda a cikin wannan saboda ka ba su da wani abu nasu izza ta Allah ce yake ba da ita ga wanda ya ga dama saboda haka a kullum a tsorace suke yi na kasu gaza wajen sauke nauyin da yake kansu saboda ka waɗanda suke masoya Allah na gaske na hakika waɗanda suka yi zurfi a cikin san Allah babbar manufarsu shi ne. mutane su so Allah su subhanahu wata'ala su san Allah su kadaita Allah da bauta ba sa son su ga cewa an rika gwama su da ubangiji cikin wani al'amari na shi kullum suna so su ga cewa haƙƙoƙin ubangiji sun tsakaita a kansa mutane su girmama Allah subhanahu wata'ala su so shi su bauta masa shi kadai suna neman ladan su ne a gurin Allah subhanahu wata'ala shi kadai ma kana li bashari an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin nas kunu ibadan li dunillah ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون wa وما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون ألا تبيوا الله سبحانه وتعالى يبام ولي littafi ya bashi hukunci ya bashi annabta sannan ya kashe wa mutane ku zama bayina ba Allah sai dai ku zama rabbaniyina malamai na Allah masu tarbiyyar mutane da abin da kuke karantarwa na littafi da kuma abin da kuke karanta kukan ba kuma zai umarce ku ku riƙi annabawa da mala'iku mala'iku da annabawa ba a matsayin iyayen yake ba Allah ba a ya'muru kun bil kufri ba'da idh antum muslimun yanzu ya umarci ku da kafirci bayan kuna musulmi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da cikin sahih bukhari hadithin umar dan khattab yake cewa la tsuruni kama aqrat an-nasara عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله kada ku kuzuzu ta kamar yadda nasara suka suka kuzuzu ta isa dan maryam har suka kai shi ga matsayin allantaka ko dan allah kar ku yi mun haka ni bawa ne ku ce da ni bawan allah to haka nan duka khalifofin annabi sallallahu da masoyansa da masu binta da waɗanda suke kwatanta irin tsabircinsa haka suka rayu ba su rayu ba wajen kiran a girmama su su sai dai a girmama Allah ba su kira mutane ba zuwa a kuzuzuta su a kamba masu sai dai a kuzuzuta Allah a kamba mashi a bauta wa Allah shi kadai a takaita bauta gare shi suna ɗaukan shugabanci wani abu ne da Allah subhanahu wata'ala ya ba su ya danka a hannunsu domin su nemi su nemi yardarsa da shi domin su taimaka wa bayan Allah don su samu yardar Allah subhanahu wata ta'ala saboda haka ne tsananin kwaɗayin san shugabanci tsananin kwaɗayin san shugabanci da san mutum ya zama shi ne mai faɗa a ji idan ya zato kawai abin da mutum yake so shi ne ya ga yana sama da kowa yana da isa yana da faɗa a ji abinda zai sa masa girman kai ya sa wa mutane bukatuwa zuwa gare shi ya rika jin cewa kowa yana da bukatarsa ko dole mutane sai sun sun yi bukata a wajen sai rika jin wannan to babu shakka wannan kokari wato kokarin tusa kai ne cikin haƙƙin rububiyya ta ubangiji muzahama ce bi rububiyyatillah ubangiji subhanahu wataala shine rabbul alamin wanda buƙatun kowa yake a hannunsa tun daga samuwarka daga babu da ran da ya maka samar da kai da ya sa maka rai ya baka ci da sha ya hore maka dukkan wata buƙatar ka ta rayuwa ya zama shine rabbul alamin shi muke tsayawa gaba gare shi mu ce alhamdulillahi rabbil alamin saboda wannan rububiyya to yayin da wani zai tsayar da kansa a wannan matsayi da rika jin cewa dole mutane su buƙace shi kuma sannan dole su kaskantar da kai gaba gare shi su nuna tsananin su gare shi to a nan yana so kawa ne da ubangiji cikin wannan haƙƙi na rububiyya ta shi yana so ya ce shi ma mutane suna da buƙatar saka mai yadda suke buƙatar zuwa ga Allah wasu ma sukan ƙoƙarin jefa mutane cikin buƙatar domin su dawo su ƙasƙantar da kai gaba gare su su nuna neman taimakonsu wanda kuma wannan a tazarro ƙasƙantar da kai haƙƙin Allah ne shi kaɗai ake ƙasƙantar wa da kai ana nema a wajensa wala qad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wal dharra'i la'allahum yatadarra'un Allah ke haƙiƙa mun aika wa mun aika wa al'ummomi daban-daban gabanin ka annabawa فأخذناهم بالبأساء زي مكاما سولة يموى دا شوتا لعلهم يتضرعون دومن سكسكن أدى كيدا الله وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون الاتباب والمنزول مكا أيكا شتومة القرية فاتهم كاما أهل وأن القرية دا da bukata da cuta la'allahum yatazarra'un domin la'allahum zarra'u domin su nuna wato tsananin bukatar su kaskantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka tazarru'i nuna kaskantar da kai da nuna tsananin bukata wannan Allah ake yi shine Allahu samad shine Allahu samad Allah wanda ake nufarsa da bukatu idan mutum ya kokarin yaya zai yi saboda matsayinsa ya sa mutane su ji bukatar ka su ma su zo masa da kai to anan yana kokawa ne da haƙƙin Allah subhanahu wataala yayin da mutum zai ji cewa shi yanzu sama da kowa yake nuna musu isa ya nuna musu girmansa to anan yana jiha da ubangiji ne a sikofinsa? hadisi ya tabbata hadisin abu huraira wanda imam ahmad da abu dawud da ibn majah suka rawaito kyawar taltala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa al-kibriya uridai al-kibriya uridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhumā adkhaltuhu adkhaltuhu jahannam annabi yace al-kibriya nuna ita wannan mayafi na ne Allah yace nuna ita mayafi na ne sannan nuna girma wannan farjan lena ne wanda duk zai ja da ni akan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa biyu zan shigar da shi da nan kowane ɗan adam yana son ya samu ɗaukaka to amma wace ɗaukaka ya kamata ya samu ko ya nema ba ɗaukakar da za ta haifar mata da girman kai ba da nuna isa da nuna shi yana sama da kowa da nuna kowa dole ya bukata abunta ba irin wannan ɗaukakar ya kamata ya nema ba ɗaukakar da ya kamata ya gata da mutane wajen neman ta ce ɗaukakar da za ta samu masa yardar Allah da za ta sa masa kusanci da Allah subhanahu ta'ala ɗaukakar da za ta cire masa san dukkan wani girma na nan duniya ba ɗaukakar da za ta ja masa fushin Allah ba ta ja masa ukubar Allah ta ja a gurin Allah subhanahu ta'ala ya zama ba kowa ba ya zama banzan banza ba irin wannan ɗaukaka ba ba ɗaukakar da za ta sa masa girman kai ba da nuna ita ɗaukakar da za ta ƙara kusanta shi da Allah a nan ne ake son ya yi gata wajen neman ta wa fi zalika fal yatanafasu fil mutanafisun to daga cikin hanyoyin neman ɗaukaka wanda kuma ya fi tafi muni shi ne amfani da addini wajen neman ɗaukaka wannan ya fi muni akan wanda zai yi amfani da dukiya wajen neman ɗaukaka ko wanda zai yi amfani da shugabanci da matsayi wajen neman ɗaukaka babu shakka yana da muni amma abin da ya fi muni shine amfani da al'amuran addini wajen neman ɗaukaka da neman suna wannan ya fi muni wannan ya fi muni mutumin da zai yi amfani da iliminsa da Allah subhanahu wata'ala ya bashi wanda ya kamata ya sa mutane tsoron Allah sai amfani da shi wajen ya samu ɗaukaka da shuhura da suna cikin jama'a ko ya amfani da addinin bautarsa da yake wa Allah aikinsa da yake na ƙwarai ya yi ƙoƙarin bayyana shi ga mutane don ya samu ɗaukaka a wajen su wanda ya fi muni ya fi muni ونجينا ابن رجل في الكتاب هذا أفشق أبحث من الأول وأقضه وأشد سوءا وأشد فسادا وخطرا وما يهدموني يهدم أنا لن هدمي يهدم أنا لن ترنا وفين يا أبقالي لإلي من دعا الله سبحانه وتعالى ردوك يدعا الله سبحانه وتعالى يباشر وجن ya nemi wata ɗaukaka a gurin mutane ko ya amfani da ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi don ya samu dukiya ya tara dukiya a ta hanyar iliminsa don ya samu ilimi don ya samu dukiya ya yi ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisin da Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah da Ibn Hibban هو يتوش حديث أبو هريرة ما يتوش صلى الله عليه وسلم إلا من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا يصيب به عرض الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة وانا دي دي دي من إلي من دعكي لي يردر الله دي شيء شيء إلي من سنة الله من سنة بوتر الله ya nemi sanin Allah da sanin bautar Allah da sanin hukunce-hukuncen shari'a ba don komai ba sai don ya samu abin duniya da wannan ilimi ne da ake neman lahira da shi ilimin da ake cin kasuwar lahira da shi amma shi ya nemi shi don ya ci kasuwar duniya da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lam yajid arfal janna ba zai shaki ƙanshin aljanna ba ba zai shaƙi ƙanshin aljanna ba ranar algobar kiyama domin a nan duniya akwai aljanna da masoya Allah suke rayuwa a cikinta aljanna sanin Allah subhanahu wata'ala da samun ɗebakewa da munajatinsa da samun ɗebakewa da kusanci da ubangiji subhanahu wata'ala da shauƙi wajen haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala da tsoronsa da aiki da ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya bawa mutum duk mutumin da ya samu ilimi ne amfani sannan ya ja zuwa ga wannan babu shakka ya shiga aljannar duniya ta nan duniya wanda daga nan zai shaƙi aljannar lahira wanda kuma ya kasa samun wannan to wannan ya rasa shaƙar aljannar duniya aljannar lahira kenan saboda haka ya zanto a lahira mafi cikin mafi tsananin azaba shine wanda Allah ya bashi ilimi na sanin Allah amma bai amfani shi ba wanda ya fi kowa da dama ranar gobe kiyama saboda Allah subhanahu wata'ala ya bashi wani tsani wanda da shi zai samu lahira amma ya yi bari da wannan tsanin ya jefar da shi ya musanya shi da wani abu kaskantacce kamar mutumin da za ka ba shi gwalagwalai masu tsada amma ya je ya musanya su da kashin jaki ko shashin doki san babu wanda ya fi wannan asara da rashin sanin ciwon kai to haka nan wanda Allah ya ba shi sanin Allah da sanin shari'ar Allah amma ya musanya ta da wani abu na jin daɗin duniya ya ki aiki da ilimin ya take saboda ya samu wannan babu shakka wanda ya tafka asara haka nan wanda zai yi amfani da kyawawan ayyukan da yake yi ko gudun duniya da yake nunawa amma don ya samu wata ɗaukaka ko wani matsayi cikin mutane wanda shi ma ya yi asara ya tabi mutumin da zai rika ayyuka kyawawa zai rika nuna gudun duniya amma don ya jan hankalin mutane zuwa gare shi ya nuna wa mutane yana da ilimi fiye da na kowa ko yana da gudun duniya ko yana da tsoron Allah ko yana ayyukan kwarai fiye da sauran mutane ba don kuma wajen ya ja hankalin mutane kuma ya samu ɗaukaka a wajen wannan ba komai shi wuta ce domin buƙatar ka shine nuna isa da nuna wa mutane girman kai girman kai kuwa ko a karan kansa ko ba ka yi amfani da ilimi ko ka yi amfani kyawun ayyuka ba wajen girman kan haka nan shi karan kansa girman kan an haramun ne to ballantana mutum ya yi amfani da wani abin da ake neman lahira da shi ya yi amfani da shi don ya nuna girmansa da matsayinsa a cikin mutane Ba ku shakka wannan ya fi muni sama da wanda zai yi amfani da wani abu na duniya ba na lahira ba a cikin sunan نترمي الجامع الترمذي حديث كعب بن مالك منذ صلى الله عليه وسلم من الجامع من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يسرف وجوه الناس إليه أدخله الله الناس wanda duk zai بي ilimi كوي kawai ya rika jayayya كوكو jahilai نونا shi دا ko دا ما nuna kafaɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma ya ya ja hankalin mutane kawai zuwa gare shi wanda yake manufarsa ta neman ilimi nabi ya ce adkhalahu Allahu an-nar wanda Allah zai shigar da shi wuta kuma da zai nemi ilimi bukatar sai yayi ilimin da in an zauna majalisa aka kafa jayayya shi ya rinjaye don haka inda zai zauna cikin marasa ilimi kokarinsa a yi a fito da wata matsala ya yi rinjaye a kansa ko kuma a'a ya shiga cikin malamai ya yi kafaɗa da kafaɗa da su ko kuma a'a ya ja hankalin mutane zuwa gare shi wanda ita ce manufarsa da ta sa ya nemi ilimin annabi ce sallallahu alaihi wani hadisi ibnu majah ya fitar da shi ta hadisin abdullahi dan umar da kuma hadisin huzaifa a cikin lafazin da yake fa huwa fi nar wannan yana wuta ibnu majah da ibnu hibban sun fitar da hadisin jabir dan abdullahi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ta'allamu al-ilma litubahu bihi al-ulama wa la litubahu bihi as-sufaha wa la litukhayyaru bihi al-majalis faman fa'ala dhalika fannara an-nar kada ku nemi ilimi ilimin shari'a ilimin sanin Allah sanin manzansa sanin hukunce-hukuncen shari'a ku neme shi kawai don ku nuna wa malamai kuma kuna da ilimi ko kuma ku yi jayayya da jahilai da shi ko kuma in an zo majalisa a zaɓa muku gurin da za ku zauna na musamman ba ban fa'ala zalika fannaran na wanda duk yi haka annabi ce to ya lizimci wuta ya lizimci wuta kaga ashe akwai hadari mutumin da zai yi amfani da ilimin da Allah ya shi domin ya samu wannan matsayi hadisi ya tabbata a cikin sayo muslim hadisin abu huraira hadisi ne mashhuri an sha jinta. sa annabi da alaihi ya faɗi mutane uku wanda yake da su za a fara shari'a a ranar gobe kiyama kuma da su za a fara nura wutar jahannama a cikinsu su rajulun ta'allama da ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'an mutumin da ya yi ilimi ya koyar ya karanta al-qur'ani ya karantar sai a zo da shi gaban Allah subhanahu ta'ala. ubangiji ya tuna masa ni'imominsa ya tabbatar eh lalle Allah ya masa waɗannan ni'imomi ya ce fa ma amilta fiha to me kai da waɗannan ni'imomin da na yi maka sai ce ya rabu ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-qur'an na koyi ilimi kuma na koyar na karanta al-qur'ani saboda kai sai Allah ce da shi kazabta ƙarya kake yi ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم ka koyi ilimi don kawai ka shiga cikin wannan sahu a ce da kai zai ilimi wannan ke bukatar ka a ce maka zai ilimi ka karantar dan a ce maka makaranci ka karanta alkur'ani zai kala kare a ce da kai makaranci Allah sai faɗa da kuma ai an faɗa ko shi kenan ثم أمر به فسحب ala wajibi Allah ce a ja shi a kan fuskarsa hatta uke finna a je a jefa shi wuta aka faɗi wanda zai fi kashe dukiyarsa amma dan a ce da shi mai kyauta mai bayarwa mai taimako amma ba dan Allah ba ko wanda zai yi shiga jihadi a yi ta fafatawa da shi har a kashe shi wajen ɗaukar kalmar Allah amma ba don wani abu ba da ce da shi sadauki jarumi kuma aka faɗa dukkaninsu Allah ce a jasu a kai su الحسن البصري ينجى لا يكون حظ أحدكم Kai ya zama يقال عالم كي يزمع ربان سيكون تشكيك إلي بشيني masa أشي wani وانا شيني لمنسى yana daga cikin alamomin irin wannan da kuma irin mummunan tasiri da yake yi shine kaga irin karambani wajen fatawa irin masu waɗannan za ka same suna da karambani da ya ɗan fara karatu bai je ko ina ba shi kenan sai yi shimfiɗa a kawo fatawa kuma babu fatawar da za a kawo ba da jarirun ala fatwa in ka tambaye shi waɗanne maganganu ne malamai suke da shi a kan wannan matsalar bai sani ba kawai da ka tambaye shi ce ni dai ina ganin ni dai a ra'ayina a fahimta ta a haka zai maka fatawa akwai da yawa waɗanda suke neman ilimin addini saboda kawai su zama 'yan fatawa mutum ne bai yi karatu ba ko kuma ya fara da je ko ina ba amma da an jeho matsalar addini sai kaga yana da ra'ayi ni a ra'ayi na ai ya kamata ya zama kanani amma in ka tambaye shi menene maganganun malamai akan matsalar sai sani ba sufyan ibn uyayna yana cewa ya ji da ibn abi tabila as-sakhyari tabi'i yake cewa aksarun nasi ala al-futiya aqalluhum ilman bi ikhtilaf al-ulama wanda yafi kowa garaji da karambani wajen fatawa shine wanda yake da karancin sanin maganganun malamai zaka ga mutum ya karanta mas'ala a google ko ko irin yar walƙiyar da ake turawa ta wata a nan zai karanta ta amma sai ka ga yana fatawa sai ka shi yana fatawa bai san komai ba dangane da maganganun malamai a kan wannan matsala amma ko mai fatawa ne a kan sai yake cewa amsakun nasi an alfutiya a a alamahun da tilafin ulama wanda ya fi kowa ta ne kansa ya iya yadda ya yi fatawa wanda ya fi sanin irin maganganun malamai akwai wanda ya karanta matsala shafi uku a wani littafi shafi uku zai ya tashi hankali da sana aka yi ta saɓani aka yi ta rigijimu a kanta shafi uku ya karanta tare da cewa matsalar nan akwai da tattafai a kai akwai maganganu shafuffuka ke yawa amma shi wani shafi uku zai ya tashi da sana ana ta rigima a kai shi nan a kai shi can a zauna da shi a zauna da shi nan saboda bai san zurfin abun ba inda ya san zurfin abun ba zai garaje ba abdurrahman ibn abi layla yake cewa adraktu 20 20 wa mi'atan min ashabi rasulillah abdurrahman ibn abi layla mutumin kufa yake cewa na riski sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kusan 120 suna zama a masallaci amma فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه babu ɗaya daga cikinsu mai ilimin hadisi face yana son ya ga cewa ɗan uwansa ne ya rike wannan matsayin ba shi ba wala muftin illa wanda an na akahu kafa ko mai fatawa face yana son a ce ɗan uwansa da ya fatawar ba shi ba haka abdullahi ɗan masu da yake faɗa maganganun malamai akan wanda yana da yawa yana daga cikin irin wannan neman shuhura neman shuhura da ilimi ko neman shuhura da ibada neman a kanka da ibadar da kake yi a kanka da kyawawan ayyukan da kake yi wanda yana daga cikin neman matsayi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya fi barna ga addinin mutum fiye da barnar ci biyu a cikin garkin dabbobi shi yasa zaka ga yawa daga cikin magabata ba sa san shuhura ba sa san akansu ba sa san akansu irin su ayyub inda bai tamim mata sakhiya irin su ibrahim an-nakhai ibrahim ibn yazid an-nakhai irin su sufyan ath-thawri irin su imam ahmad haka nan a cikin masu bautar Allah irin su Fudayl ibn Iyad irin su Dawud ibn Nusayr al-Fa'i al-Kufi da sauran waɗanda suka shahara da gudun duniya amma ba sa san a san abin da suke ciki na bautar Allah har ma wani lokaci in suka shiga mutane kokari suke yi su soki lamarin kansu su soki kansu don kada ma a riƙa yaba musu su rika nuna mutane su gajiyayyu ne masu kasa ne masu laifuka ne na tuna wa baitin kahfani abin da nune sun kahfaniya wallahi lau alimu qabiha sarira ila abin salama alayhi min alqani wanda ta yana daga ciki sai da san irin mummunan asiri na wato sirri na da wanda ba ya gani ba zai sallama zai mun sallama ba malami ne na Allah amma su kokari yake nuna mutane shi fa ba fa wani mutumin kirki bane a koyi ko da kun ganna a zahiri na ni fa a koyi ba na kirki bane Ibrahim ibn Adham yake cewa ma sadaqa Allah 'abdun ahabba shuhra dukkan wani bawa da zai so shahara to ba zai wa Allah gaskiya ba haka nan abu ayyub ibn abi tamim at-sakhtiyani yake fada ma sadaka abdul qaf fa ahadda shuhra ba ba wanda zai rinci gaskiya kuma ka ganshi yana san shuhra bishir ibn al-harith al-hafi yake cewa mattaqallaha man ahadda shuhra duk mutumin da yake san shahara shuhra to da wuya ka same shi da kiyaye dokar Allah yana cewa la yajidu halawata al-akhirati rajulun yuhibbu an ya'rifahu an-nas ba zai taba samun dandanan lahira ba mutumin da yake son mutane su san shi Abdullahi ibn Mubarak yake cewa Sufyan al-Thawri yana cewa da iyyaka wash-shuhra فما أتيت أحدا إلا وقد نهى عن الشهرة شكبوجي neman a kan ya ce ba wani wanda na taɓa zuwa wanda cikin malamai na ba ce ya ja muku ne a kamar sun kasance wani lokaci suka sauka gari suka ga an fara sanin su ta sai su canza ne gudun kada wani abu ya shiga zuciya su ya basa musu rayuwar su tsakanin su da abu da fa'i dawudu ibn sayyid fa'i malami ne kafarfe a ilimi sannan mutum ne mai tsoron Allah da gudun duniya da yawan ibada wata rana wani mutum ya kawo masa ziyara ya ce mai ka zo yi ya ce ziyarar takka na zo yi saboda yana iya shi labarin ta gashi gashi gashi na zo maka ziyara ya ce to kai dai ka aikin alkhairi tun da ka yi zo ziyara nan Allah ya ce amma ni ka ni da me zan je in haɗu da Allah ko kuma idan Allah ya ce da ni kai wane ne har ake kawo maka ziyara kai wane ne har ake kawo maka ziyara amin al'ubbadi amin al-zuhari an ka kai din kana cikin masu gudun duniyan ne la wallahi ce wallahi a yace amin al'ubbadi an ka kai din kana cikin masu bautar Allah ne har ake kawo maka ziyara ce la wallahi amin al-salihin an ka kana cikin mutanen kirki ne ce la wallahi yayi ta faɗar ayyuka da ɗabi'u masu kyau kai kana cikin kaza kai kana cikin kaza saboda haka ya yi ta zargin kansa ya ce kai ka aikata alheri amma ni in na je gaban Allah ya zarge ni kai a ne har ake tattaki kawai don a zo a ziyarce ka kai a me zan cewa Allah sai yake cewa ya dawo kun tafi shari'a da fasika فلما شفت سرت مرائية والمرائي أشار إلى القاتل يتي كنا متى شنك فاتي كيني ينزكى لما ضبع كافارة توفا كما كافارة ليا أي قال ما فاتك لكي يسن أدا بينزل تظلمني الحسن البصري يكي تيو نارسكي وسبتاني ينا نفن سحبي الحسن البصري يارسكي سحبي سنحي بريدو kuma ɗaya ne daga cikin manyan malaman tabi'ai waɗanda Allah ya ba su ilimi fanni fanni in ya zauna majalisa dukkan fannin da ya ɗauko yana yana magana a kan sai ka zaci cewa ba abin da ya iya kamar sa shi yasa a majalisar ta babu irin kalar mutanen da babu akwai masu neman hadisi akwai masu neman fito, akwai masu neman tafsiri akwai masu neman zuhudu dukkan wani abin da kake so in ka zauna majalisa san akalin basari za ka fanni shi suke cewa na riske mutane yana nufin sahabbai in kana rajul la yajlisu ma al qawmi yarawna annahu ayyun wa ma bihi ayy innahu la faqihun muslim yace na zauna da wasu mutane ɗayan su zai zauna cikin majalisa yayi shiru har a rika san cewa wani gabo ne ma bai iya magana ba ce wallahi kuma cikakken malami ne ba a zarfafi ba zakewa ba ba na abubakar ibn al-ibn ayyash rahimahullah yake cewa mafi kusancin amfanin shuru shine kubuta za ka kubutar da kanka ce mafi bala'in da yake cikin wato magana shine bayyana kanka a sanka a san kaiwa ne waka fa biha baliya ce wannan kuma ya ishe ka bala'i al'ama shi ke cewa wata rana huzaifa ibn al-yaman sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam sahibu sirri rasulillah ana sallah sai kuka ya zo mata ana sallah sai kuka ya zo mata ana gama sallah sai waiwaya da idan na bayansa ya ce ka san abin da zai faru da kada ka kuskura ka gaya mu kada ka kuskura wani ya sani al'ama shi ke cewa wata rana na je wajen ibrahim ibn yazid an cikin almajiran abdullahi ibn mas'ud wanda da su ne kasar garin kufa ya rayu da ilimi a zamanin su. ce na je na same shi yana karanta qur'ani ya buɗe qur'ani yana karatu sai ga wani mutum yana neman izinin ya shigo yana jin motsin shigo wasu kawai sai yi rufe alqur'ani ya ce kada mutumin nan ya shigo ya ɗauka koyaushe cikin kwami da ke da karatun alkur'ani عمرو بن قيس الملائي عمرو بن قيس الملائي ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi sai ne shekara ashirin yana azumi ko iyalansa ba sani azumin nafila shekara ashirin yana azumin nafila iyalansa ma ba sani ba in ya tashi zai tafi kasuwa sai ya ce a bani abin karin kumullo na a bani breakfast ina sai ya karba akan cewa ba azumi ya tashi da shi ba sai ya karba abin karin kumullansa in ya fita ya ga wani bawan Allah sai ba shi sadaka sai ya tafi ba zai dawo ba sai bayan magarba kaga bai tashi an kai shi yana azumin ga kuma ruwa a gida ba saura ka haka ya dinga yi shekara ashirin ba a gano shi ba ya kasance idan yana zaune da mutane wani abu na tsoron Allah ya kama shi wanda zai sa shi zubar da hawaye sai ya juya kansa ya kalli bango yana irin atishawa yana cewa kai wannan mura wannan mura alhalin idan sa ne yake fitar da kwallon ya ci nan tsayuwarsa daban Allah ya ci mazalar lahira ya ci na kabar amma baya so a gane cewa wannan kukan da yake yi na tsoron Allah sai ke mura ce Hamad ibn Zaid yake cewa ayyuba tsakiyari ce wani lokaci zai ba da hadisi ba ta kudu burrika tafi sai irin tsoron Allah ya kama shi yana karanta hadisi ya karanta wani hadisi tsoron Allah ya kama shi sai juya sai na ce na a shadda zuka na a shadda zuka mura ta yi tsanani mura ta yi tsanani Muhammad ibn Wasi ɗaya daga cikin manyan masu bautar Allah yake cewa ya ga cikinsu wanda zai wato wanda ya yi kuka na tsoron Allah tsawon shekara ashirin matarsa ba wata tsohon ba matarsa da suke tare da shi kullum yake to adraktu rijala na riski wasu mutane kana rajul yakunu ma'a ma'a ra'atihi yakunu ra'suhu ma'a ra'si ra'atihi na riski wasu mutane da zai kwantawa da matarsa akan gado ɗaya kan fulo ɗaya alawu sadatin wahida idansa yana fitar da hawaye saboda tunanin lahira da tsoron Allah amma matarsa ba ta san mai kici ba ina masu sirri ina ahalin sirri mutum ya shiga ya tafi umara tun daga shiga shige kai tun daga iyakar ya fara kai jama'a samu addu'a ga mu nan za umara ya sauka ya sa ihrami ya yi selfie jama'a ga mu mun sauka lafiya a sa mu addu'a ya je gaban ka'aba ya juya mata baya an ɗauke shi hoto jama'a a sa mu addu'a shi mun yi mun sauke umara duk wani motsi da ya yi dan Allah sai ya gaya wa mutane kuma ya buga hotonsa don ma ka ɗauka ko ƙarya yake da gaske ga ni ga ihrami na a ciki haka nan zai je haji yana karatun qur'ani ka ga mutum mai ilimi dalibin ilimi mai da'awa ya je masallacin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya buɗe alqur'ani ya tsaya ya ba wani kowa ya ɗauke shi hoto gashi yana karatu alqur'ani a masallacin manzon Allah wa yake gaya wa Allah تعلمون الله بدينكم ألا كنت جاء وأتيهم don matsaki ka ji rayuwar waɗannan bayan Allah da wannan suka samu matsayi a wurin Allah subhanahu wata'ala wata baiwar rabi ibn husayn rahimahullah take cewa kana amalin rabi ibn husayn kulluhu sirran aikinsa gaba ɗaya a sirri yake yinsa kana yaji rajul mutum zai zo ya same shi ya buɗe alƙur'ani yana karantawa da ya gashi sai ya kaure ya rufe shi da rigarsa don kada ya ga abin da yake wannan ya taba abin da tsinta waitul karni bawan allah dan waliyi wanda annabi ta alaihi duk wanda ya gaishe ce ya nema masa gafara ya kasance duk garin da yake aka gane shi sai bakar ka dauka ɗaya ne daga cikin mu yau ai shi kenan daula ta samu daga gari gari za a rika zuwa shehi za a zo kai yana daga cikin irin kokarin kar su bayyana kansu ko neman addu'a ba sa ba sa ana nema a wajen ce kai man addu'a sai ce to a nitti ana ni zan maka addu'a irin su Umar ibn Khattab su Hudayfa ibn Yaman sun kasance duk wanda ya zo da wa ce ni din ne mai maka addu'a haka na Ibrahim na kai shi ma ba ya san a zuwa ce ya addu'a wani mutum ya zo wurin imam ahmad yake cewa kai mun addu'a ya ce to kuma kai yi yi maka addu'a ko kuma zai mana ko kuma zai mana to wannan neman daukaka da neman matsayi ko dai mutum ya nemi matsayi da daukaka da dukiyarsa ko da matsayinsa eh, da dukiyarsa ko da iliminsa ko da aikinsa wata cuta ce wacce take bata wa mutum addinin take bata wa mutum addinin sawa'un malami ko mai bautar Allah kuma maganin wannan maganin wannan shine na farko mutum ya rika ya rika duba ƙarshen mummunan ƙarshen wannan al'amarin mummunan ƙarshen duk wata duk wata wani laifi daga cikin hanyar barin su shine ka rika tunanin su'ul aqiba mummunan karshen wannan al'amarin da zai kai ka gare shi zai sa ka ji ka babu da abin ka kyamace shi sannan mutum ya rika duba ukubar da Allah yake wa alzalimai makaryata da waɗanda suka rika jiha da Allah cikin kibiriya in nuna isarsa da azamarsa irin karshen da ya yake kasancewa الإمام أحمد يا رويته الترمذي البغوي أشرح السنة حديثا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لكي شاء قال الله صلى الله عليه وسلم إنك يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يتشافهم الذل من كل مكان يساقون إلى يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس سعلوه نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار قيمة الخبال النبي يجي ذا أتار ما سنون إساح da tinkaho da takamara na gobe kiyama a tara su ubangiji ya bayar da su kamar 'ya'yan tururuwai ba kamar tururuwa ba 'ya'yan ka amsa da zar amma a cikin kamanni na mazaje ya shahu yana lullube su ta ko'ina sannan a ja su zuwa ga wani kurkuku a cikin jihar nama ana ce da wannan kurkukun bola taruhun darul ayyar wanda wuta ce za ta rika rufe su sannan a shayar da su daga mugunyar yan wuta a nan sun nuna ita a can kuma sai Allah ya kaskanta su ya kaskanta su ya zanto ana tattake su sannan kuma abin shansu ya kasance bugunyar yan wuta ce mutum ya tuna wannan sannan bawa ya tuna sakamakon waɗanda za su ƙasƙantar da kansu don Allah a nan duniya sakamakon da za su samu a lahira na ɗaukaka da ubangiji zai ba su sannan ubangiji wata wata'ala ya kantawa mutanen da suka bar jin wannan abin a ransu na neman girma da ɗaukaka da wannan su ubangiji kuma ya samu su ɗaukaka a duniya ba ta wa za a ahadu lillahi illa rafa sai ya samu su girma da ɗaukaka ya samu su kwargin a cikin rayuwarsu ya ba su jin daɗi na rayuwa kamar da ibrahim da ana nake cewa la'alimul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi min as-sururi wan na'im idan da jada bima alaihi wa rasul da sarakuna ko masu mulki da ƴaƴansa sun san ni'imar da muke ciki da farin cikin da muke ciki to da sun yi rigima akan akan su kwace wannan daga hannunmu ko da da makami ne saboda haka ka nemi ubangiji su bada wata ala ya sitirce ya sa maka sutura irin ta tsoron allah wani ba su tattuwa zalika من كان يريد العزة فلله العزة جميعا سفيان بن عيينة هنا تشيوا ونمتن هنا تشيوا لشي أهلكني حب الشر سن توكك سن جرما يا هلكني ولا شيء حجاج بن أرفع ولا مالي من هذه لي أما الله يسامح سن جرما هل يدي يزوى مثلا تشيما وسبولا wasu talakawa 'yan dako da masu sai da kayan miya suna gogayya da shi saboda ka yi daina zuwa masallaci saboda kai ya takudu da su to shi ne yake cewa wannan abin ya halaka shi shi ne sai ce da shi idan ta kalkar laha sharufta inda za ka kiyaye dokar Allah kai ka samu ɗaukaka saboda ka duk sanda za ka kiyaye dokar ubangiji sai ka samu shaukaka ala inna mattaqwa hiya al-izzu wal karam وحبك للدنيا هو الذل والسقم وليس على عبد تقي نقيسة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجب تقوى إتتي إزة إتتي كرمش سن كذا دنيا كما وانا شيني كتن إتتي كتا وليس على عبد باوى بين وتتوايا إن دي هذا إذا وقرأ الله تباشر وتتوايا إذا حقق التقوى وإن حاك قولا زي زمان tela ne yana ɗinka cikin ajiyar kura ko kuma zai zama eh, wanzami ne ga mutane kawo saboda haka dukkan mutumin da ya sanya iliminsa ko dukiyarsa neman ɗaukaka da suna zai yi to wannan zai kaskanta a gurin Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad ibn Sulaiman ya shiga sarki ne a Basra ya shiga wajen Hammad ibn Salama ɗaya daga cikin malaman mu na hadisi ya zauna a gabansa sai ce ya ba Salama me yasa duk sanda na kalle ka sai in jiki na yana gari wato sai ka rika mun kwaljini sai ce da annal al'amira idza arada bi ilmihi wajha Allah qatahu kullu shay saboda ne ilimi in dai zai yi tsoron Allah da ilminsa komai zai ji tsoron ta? ce wa in arada an yukassira bihi kunuza khafa min kulli shay in kuma duniya dukiya yake so tara da ilimin ta kuma komai ba sai ya ba ta tsoro shi yasa za ka ga manyan manyan malamai ana baka labarin irin haibar da suke da ita alhassan al-basri yana da haibar kafin sa sayyidina umar yana da haibar abdullahi dan abbas ya ce so nake masa tambaya shekara guda cur na kasa yi masa tambaya saboda haibar sa alhassan al-basri haka yake da haibar khawasu ashabihi almajiransa na kurkusa za su haɗu su taru a gabansa suna so su yi masa tambaya amma sai su kasa za su haɗu akan za su yi masa tafiya amma sai su kasa watakila su zauna shekara guda sun kasa fito masa da wannan da saboda haibarsa ayyuban zikti ya yake cewa na zauna zaman gaban hasan al-basri shekara hudu ina son in masa wata tafiya amma haibarsa ta hana ni masa malik ibn anas haka yake da malik ibn anas Imam dalil Hijra, haka yake da wannan haibar kwarjinin Allah ya sa masa har ma wani yana masa kirari yana cewa ya da'u jawaba wa la والسائلون نواكس الأذكان نور الوقار وعز سلطان التقى وهو المهيب وليس ذا سلطان شي زي بر زي بر مغنى با أنسلتا أما با ولا إذن شيء يا أنسلتا والسائلون ما ستنبيه كما تبقى فأقبانك سنسون كويتا كويتكي يتي سوى النور الوقار حتى كان بسوالك تارمش وإذ سلطان تقى لإذ ta iko na takawa da Allah ya sa masa fa huwa al-zahid da shi ne mai cika ido mai kwarjini walai ta zafin tsari amma ba ya da shugabanci a hannunsa ba ya matsayi a hannunsa saboda haka idan Allah subhanahu idan bawa ya fuskanci Allah da zuciyarsa sai Allah ya fuskantu da zuciyar bayi zuwa ne shi duk da bawa ya fuskanci Allah da zuciyarsa Allah zai fuskanto da zuciyar bayansa zuwa gare shi idan kuma bawa ya fuskanci bayi da zuciyarsa su sai Allah ya watsa komai na shi ya tarwatsa shi إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن wanda duk suka yi aiki da suka yi imani suka yi aiki da kwarai Allah zai sanya musu soyayyar da a cikin soyayyar da cikin zukatan bayan da lokaci ya yi dole mu tsaya a nan magana tana da faɗi amma lokaci ba zai kama ba abinda muka faɗa ya isa insha Allah أبدا من فعل الذي ألا باب ذلك يشكري ألا يأتي منا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اكن لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل طعمنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تدع الدنيا أكبر همنا ولا من غيرنا ولا تسلم علينا في بنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تنفسنا تقواها تزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولانا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله ما شاء الله ما على da rarrabe da samun